قولهم بتحسين والتكبير wato faɗin su a wajen tahasiri da takbir قال الإمام الشهرستاني الإمام الشهرستاني ya ce واتفقوا على أن العقل ويقدر su sun yi ittifaki cewa lallai hankali yana hassanawa kuma yana munanawa hankali na iya cewa wannan abin na da kyau ko wannan abin na da muni kafin shari'a kuma yana ba a san Allah ta'ala da hankali kafin zuwa shari'a kafin zuwa manzanni kun gane yayi kafin zuwa shari'a kafin zuwa manzanni hankali zai iya gano abu mai kyau kuma da kyau kiran ba uzuri ba ne don manzanni ba su zo ba ka yin aiki tunda za ka iya gano haram da halal ta hanyar hankalinka kafin zuwa manzanni in zuwa yin mutanen na'am kama ne mu'tazila wannan shine fahimta na mu'tazilawa dama an gane al-hasan wal qabi aqliyani da hankali da mummunan abu hankali na iya gano shi a an gane wannan ko da abu mai kyau da mara kyau hankali na iya gano shi in ji su na'am um, illa annahu lam yuthabbitu ri'ayat as-salah wal asla sai dai su ba su tabbatar da aqidar mu'tazila ba na ri'ayatu salah wal asla cewa dole ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kula da abin da ya dace ga mutum da kuma abin da ya fi dacewa wai Allah subhanahu wa ta'ala dole ne ya kula ga dan adam abin da ya fi dacewa daga abin da ya dace da abin da ya fi dacewa to wannan su din nan ba su tabbatar da ra'ayin mutazilawa ba su sun ce babu wani abu wanda yake wajibi ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wata'ala yana aikata abin da ya so ne fa'alu lima yuri khilafa lil mu'tazila na'am yace wallutu kuma ba su tabbatar da ainihin tausasawa ba wai Allah ta'ala bai tausasawa ne dole ne Allah yana neman kowa ya shirya ne zai yiwuwa a ce wani ya bace sai dai in mutum ya bace da kanshi misali da hankali na'am kama qalatul mu'tazila kamar ra'ayin mu'tazilawa الثالثة قولهم في النبوات sannan ra'ayinsu wa'annan a yan karramiya dangane da annabta وزعمت الكرامية أيضا أن الله تعالى لو اقتصر على على رسول su ‘yan karramiya sun raya cewa lallai Allah ta'ala da ya taƙaita ga manzo guda ɗaya daga kowane zamani wato daga farkon zamanin taklif ya tashi kiyama وعدام شريعة الرسول رسول الأول كما شريعة يدوما واتو في شريعة أنا لم يكن حكيما الله da ce Allah zai dawoma da manzo guda daya kuma shari'a ta bai da hikima Allah yana bukata ya canza canjin in ya aiko wannan manzo sai kuma ya aiko wani manzo din da wani sabon shari'a iji ya ce game da su Wani wa risala da annabta da risala siffofi ne guda biyu wato banda wahayi banda mu'jiza banda isma shi ma annabta da ma risala ana kira shi rasul wato yana wajaba ga Allah ya aiko manzo banda wani wa huwa hina mursal shi manzo a lokacin nan mursal shi abin aikowa ne duk wani wanda aka aiko ya zama rasul wato ba kowane rasul ne mursal an gane duk wani wanda aka aiko rasul ne ba kowane rasul ne mursal eh, idan ana iya aiko mala'ika mala'ika ai ana aiko shi ko ba a kiran shi mursal wa yajuzu azluhu duna rasul yana halatta a cire mursal banda rasul wai bai daga cikin hikima Allah ya aiko manzo guda daya sai na ce wannan magana na zira da ban mamaki ya yi muni kwarai da gaske min ulama babu wani ɗaya daga cikin malamai da ya riga su faɗin wannan magana wato sun tafi akan cewa da annabta da risala wato abubuwa ne wanda suke wuya dukkan su wuya ne ba wai an aiki fatani a land bin rasul sifofi ne guda biyu da suke sauka ga manzanni da annabi wannan nubuwa laysat hiya mu'jiza wai annabta ba ne mu'jiza ba kamar kamar suna kore mu'jiza ne da wayau kuma wahayi ba shi ne mu'jiza ba kuma isma ba shi ne mu'jiza ba wannan man hasala fihi dalik cewa lalle duk wanda wannan abin ya tabbata gare shi eh, wanda man hasala al-ma'na cewa lalle duk wanda wannan ma'ana ya tabbata gare shi wajaba ala Allah yusila wai in yana da wannan abu na ma'ana wai din a cikin sa dole ne Allah ya aiko shi zuwa ga halitta ya aiko shi ya zama to manzo da wannan ma'ana din wato yana da wani sifa wanda Allah ya halicce shi a gare shi sifa wanda abstract in Allah ya ga wannan sifa wai dole ne ya aiko shi yana kaga aiko manzanni dole ne in manzo ya cika wani siffa wanda su ke ganin cewa shine siffan da yake bashi manzanci din ina an aiko shi ya zama to mursalan man allazi awjaba ala allahi irsalur rusul to tambaya nan wane ne ya wajabta ma Allah aiko manzanni inda Allah fa'alu lima yurid ne an gane wallahu a'lamu haythu yas'alu risalata Allah shi yafi kowa sanin inda yake sanya manzanci babu wani wanda yake da iko ya tilasta ma Allah sai ya aiko da wani manzo wannan magana mai kai shi muni mai kai shi hadari yana da muni sosai wannan magana nan Ibrahim a cikin wannan magana shekul islam isra'ili ya ce ka sani lalle wannan abin da suka faɗa dangane da siffanta manzo min anna hadha al-ma'na fihi 'indahum 'azm cewa wannan wai ma'ana a wajen su eh wato wannan wani wani abu ne wanda yake art kulika fihi wani abu ne wanda yake abstract amma ana anawi za ka halice shi a jikinsa kafin a yi masa wahayi wai an annabtar na jikinsa dama tuntunan annabi ne shi ba wai kasar ba ne ba wai shi an annabtar ba wai ya an maya ba ne an same shi wala lahu ne kasar kuma shi manzo ba shi da wani kokari a kan shi wama wama la yaj'al lahu da qasdi la yakun da ajr in dai manzo ba shi da wani gwagwarmaya da yake yi wajen gyara halayensa da wasu abubuwa to bai da lada ke raye la yakun lahu alayhi ajr ba shi da lada ke ta kowane da ba shi da kawai wani abu ne wuyi Allah ya dauka kawai sai yi tura mai a jiki baka babu wani kokarin shi gaba daya cikin abun ko ba gane wannan ba tunda babu kokarin shi ya za ya samu ladan aikin shi ka kalfihi wa kulfihi wa launi eh kaman halittar shi kaman halittar mutum ai baka da wani kokari a kai da kuma yanayin ɗabi'anka da kuma launinka da kuma kasancewar shi a duniya kaga duk wannan gaba ɗaya abu ne wanda kawai mutum ya zo ya gan shi a jikinsa ba tare da ya wani kokari ba to duk irin wayannan ko akidu ne Allah shi kiyaye eh na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله wani ya ce shurutu wusulil ilmi salih sab'an biha biha yablughu al-amal man yata'ammalu wa yata'allam wa fahmu wa ustadhu zaki wa dawrun lahu shurutu wusulil ilmi sharadin samun ilimi ya kai aboki guda bakwai ne biha yablughu al-amal man yata'allamu da sure mai neman ilimi yake cimma burinsa akwai faraga dole ne mutum ya samu dama na neman ilimin in mutum zai ce kullum ba shi da lokaci kullum ba shi da lokaci abubuwa sun masa yawa da wuya ya iya yin karatu da ra'ayi dole ya zama yana da ra'ayin karatun a idan mutum yana da dama isasshe sannan kuma ya zan fashi da ra'ayin neman ilimin ba zai karatu ba za ga wani yaro yana da kokari iyayen suna so ya karatu amma tun da baya son karatun sai a yi ta duka a yi mishi nasiha a yi ya kici a yi mai duka ya ƙiji abin da aka yi ba zai karatun ba ni na san wani yaro yana da basira duk inda ya je na ɗaya yake ɗauka amma ba baya zama a aji iyayen sun yi sun yi sun yi har sun haƙura ya daina karatun to in dai mutum ba shi da ra'ayin abu ba bai yiwuwa ka ce sai ya yi in ka tilasta mai sai ya yi za ka wahala kai ma an gane ko sai mutum ya zama to yana da faraga sannan kuma yana da ra'ayin yin karatun sannan ga haƙuri idan mutum ba shi da juriya da hakuri da wuya ya karatu domin za a ga wani lokaci ka zo karatu ka ga ainihin akwai ɗalibai da yawa in karatun zaure ne sai ka za ka yi ka zo lati za ka zauna kana jira jiran tsammani har sai an zagayo zuwa gare ka to wanda ba shi da hakuri ya ga an daɗe ba zagayo ba sai ya ba shi takardun shi a neme shi a rasa a gane shi ma kan shi wannan zaman a zaure a zagayo zuwa gare ka karatu ne shi ma yana koya ma nutsuwa. yana koya maka bin tsari a gano wani ko zai koya maka nutsuwa ya koya maka bin tsari a rayuwa kasancewa komai ana bin tsari ne sai in wannan ya riga ka sai ka jira shi sai ya gama sa'annan kai ka yi misali an gane to irin wannan wato juriya din wajen neman ilimi sannan kuma malami zai zo ka ga wani malami yana ta faɗa kila ma ka girme shi ko abin da ya kama da wannan to shi ma wannan ka yi haƙuri ka haɗi. saboda kana da wani sako da kake so ka cimma kana so ka samu wannan ilimi to shi ma irin wannan ba kowa ke iyawa ba wani daga ya fara zuwa ya ga gaskiya ya sha wahala ko an masa faɗa zai ce shi gaskiya ba irin shi ake wa faɗa ba mm. ba ya ce ya zauna da jahilci ya fasa yin karatu. an gane ba kai kaɗai ne malami ba ai akwai malamai da yawa ba zan yi karatun ba to daga nan wajen wato ya ɗebe ba kashi albarkar karatu da har ya fara faɗin miya, miyagu ga shi malamin da jikar karantar da shi daga nan ko ina ya je karatun ba zai mai albarka ba na'am da kuma lafiya idan kana da lokaci sannan kuma kana da ra'ayin karatun kana da haƙuri amma ba ka da lafiya karatun ba zai yiwu ba ko karatun ya yiwu ba za ka iya nazari ba lafiya shi ke baka da dama ka zauna ka ɗauki littafi ka yi nazari ka haddace ka fahimce shi in ba lafiya ba za ka iya ba da fahimta ko da mutum na da wayannan guda hudu sai ya zama yana da fahimta ya zama Allah ya baka wani kwakwalwa na musamman da daukar karatun wani yana da naci wajen zuwa majalisi amma kwakwalwan baya daukar karatu ni na san wani bawan Allah a mu wallahi ya fi shekaru yana kawai kuma bai gama ba kawai in ya gama karanta in ya karanta yau an fakara mai zai fahimta yanzu yana zuwa gida ya manta in ya dawo sai malam ce malam wani biya mu gani sai ya biya ba karatu haka nan wata rana sai da muka yi dariya yake malam wani kai da gigi ne ba shi malamin kashe diga ne, dace kusan kama abokai ne kuma sannan gashi ɗalibi ne to wato mutumin ya daɗe ya fi shekaru goma akan kawai kuma da zai shekara talatin ba zai gane ba malam abdullahi ya san shi ya san mutum malam abdullahi ne sosai ba na bawan allah ya daɗe malamin ya yi ya yi wala kawai ne gaduwa a gari bari wannan ana yi in mutum ba shi da fahimta duk zuwan shi majalis cika sun ba zai zauna ba eh na'am ah, ya ce wa ustazun zaki kuma dole sai ya samu malami mai basira idan malamin shi ma shirme ne shi ma sai ɗalibin ya zama shirme shi ma ɗalibin ba zai amfana ba wa dauru lahu da gudunmawa nasu sai wato sai da malami da ɗalibi sun ba da gudunmawa samu haɗin kai wajen ana son karatun malamin na son na son ɗalibin yayi karatun sannan ɗalibin shi ba yana son yayi karatun gudunmawan su biyu an gane abinda ɗalibin ya karanta da abinda malami ya karanta ɗalibin zai je ya nazari abinda malamin kuma zai sa hankali ya tabbatar da ɗalibin ya fahimci karatun sai an samu wannan gudunmawa na bangarorin guda biyu ce kawai Sheikh abu ahmad shek abu ahmad ya ce lam yakuni dabi'a bai ambaci dabi'a ba akwai abin da yake natural ko da kana da fahimta akwai wani abu na ɗabi'anka misali yanzu wani ba ɗabi'an shi ba ne. wato ya iya yare ya san sun zo na hau balaga sarfu ba ɗabi'an shi ba ne. zaka ga yana shan wahala sosai in ya zo karatun wannan fannin ɗabi'an shi ya fi ya fi ƙarfi wajen fahimtar ainihin su hadisi suwaye suwaye wato don ku fahimci wannan da kyau wani ba ɗabi'a shi bane ya fahimci lissafi a gani a wajen neman ilimin duniya wani yanayin ɗabi'an shi baya son lissafi cikin shi baya son lissafi akwai wani yanzu yana da yana da masters ya ce wallahi da zarar an kawo lissafi jikin shi rawa yake kwakwalwar shi gaba ɗaya zai ya kama wani irin yana ganin wani jiri haka baya kan ma ya ga lissafi kwata kuma gashi yana da masa yana da PhD saboda ɗabi'an shi yanayin halittar shi ba zai san lissafi to akwai wani kuma ga cewa baiwa da lissafin bai gane komai zai lissafi kuma Allah ya yi shi da wani a aji kawai ana yi ya ɗauka akwai wanda na sani shi wani drawing ne wala tun yana yaro ba mai koya mai zai tsaya ya zana abu tsaf kaga wannan dan za a dan dafa mishi ne kawai yayi ya wuce wallahi gashi da kiki a ji duka sha'aji amma kuma wajen abin da ya shafi drawing ƙwararre ne shi wannan ɗabi'a ne shi. to irin wannan kawai in dai mutum yana da ɗabi'a kawai ɗan dabawa kaɗan ake mutum ya ya wuce a gane to nan bai ambaci ɗabi'a ba shi ɗabi'a ba shi ne azzihinun sakin ba ba shi ne ƙwaƙwalwa mai haske ba wani yana da brain brilliant ne amma bai da ɗabi'a na wannan darasin hmm. Sai yasa turawa suke da wani abu sai sun karance ka sun ga irin ɗabi'anka sannan a tura ka zuwa ga fanni din eh ala tara anna sha'ir qad yakunu zahina shin ka ganin mawaki yakan yi mawaki yanzu mai basira amma ba shi da ɗabi'a din ba ɗabi'a shi bane wani mawaki yana da brilliant ne amma kuma kila ba ɗabi'a shi ne waƙan ba wani waƙe ɗabi'a shi ne yana zaune kawai sai shirya waƙa haka Allah ya yi shi an gane ga wannan in ya je ainihin wajen koyon waƙe ya koya to zai kware sosai tunda ga shi Allah ya shi ma yana shirya waka yanzu shirya baiti kawai halitta ne in koya za ka yi za ka sha wahala sosai fiye da ce halittar gari wani yana zaune kawai sai ka baiti ta ta zuwa kawai sai ta rubuta wannan take ba wai ya koyi rubuta ne da ƙa'idojin wannan wani ko bai san a ba zai iya tsara maka baiti maka ga baiti ne ya samu. an gani wani kalma ta rinka karewa da kalma iri ɗaya kalma iri ɗaya kalma iri ɗaya an gani wannan baiwa ne in kai ba ɗabi'an ka bane za ka yi za ka iya amma ba za ka ji jiki yanzu akwai wani babban profeso a najeriya duk duniya ta san shi a fage na larabci profeso galadanci kwararre ne an san shi an sallama mishi amma an ce ko bai ce bai taɓa yi nashi da kanshi ba ya shirya ta na eh. sai dai ya yi ta masuli da baitin wasu misali amma in ka kawo baitin ka zai tsaya ya ma naƙadi ya ma ta halili ƙwararre ne ya ƙware ya kai ita wajen ƙwarewa akwai akwai irin wannan ka ƙwarewa ba fannin ka bane wannan abu bai ma burge kama wani an gane wannan ku wannan baya nuna kai ba malami bane yace wa yakunu a'qal min sahibi kuma yana kasancewa ya fi hankali fiye da waninsa shi wani walahu mislu inayati yana da misalin kulawan shi wa yakuna sahib sahibu ash'ar min sai ma abocin dabi'a ya zamanto ya fi shi iya waƙe لأن الطبيعة تعين العقل domin ɗabi'a na taimaka ma hankali. Waƙada hukiya hanin Nazam an yi kaito daga babban malamin mutazila wannan mai suna nazar malamin luka ne sosai yace law nazartu fil arud la ya fi yawmayn mm. yace menene arud yace da na kalli arud to zan zan kware akan shi cikin kwana biyu ban bukata sai na je wajen wani malami ya karanta da ni littafi zan dauka kawai duba kawai na iya shi kan wai ya dana tuka girji akan wannan قال أبو فردوس نعم قال ذلك لكونه تبحر في علوم شي wannan ya faɗi wannan shi na zam saboda yayi zurfi a cikin ilmuka babu wani abin da bai sani ba to sai yana ganin ya dauki aru aru abu ne mai sauki wala hu hinan sauki yana da kokolwa mai haske fa zanna annahu law nazara fil aru sai yayi zaton cewa da ya duba cikin aruz ahkamahu wa wa atqanahu fi yawmin da ya kware a gare shi ya kyautata shi cikin kwana biyu wa khaba bi dhannihi wa bashi sai wannan bawan Allah ya taɓe a cikin zaton shi duk da ya fashi ya taɓe bai samu nazara ba. Saboda ba a ɗabi'antar da shi ga sana'a Harun ba. Wato yana so ya dinga tsara irin wayannan abubuwa sai ya kasa. Saboda ba a halice shi da ba babban malami ne sai ya kasa. Wani al'afash. Fa nazara fiye sai ya duba cikin a cikin Harun fa lam al min sakin. Bai iya gane mutaharrik da sakin ba. a cikin wata biyu cikin wata biyu ke ta wahala ya kasa karewa <laughs> wasabi'atu tusahhilu tsari. tabi'a tana sauke hanyar mutum wa tuqarribul ba'id eh tana kusantar da abu mai nisa wani za ga adili wato ga ɗabi'an shi ya kamata ya zama muhaddisi wani ga ɗabi'an shi ya kamata ya zama tofaki wani ga ɗabi'an shi ya kamata ya zama lugawi in ya ɗauki wannan fanni zai kware sosai a wannan fannin don an ba shi fannin da ba nashi ba zai iya amma sai ya sha wahala eh. الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا شبهة أن شبهة الأمان كحقيقته أبو ليس للي شبهة na امانه kamar حقيقه نسني في حق الدم wajen tsare jinin mutum idan an ba mutum shubuha na amana kamar an ba shi amana ne na hakika wajen tsare jininsa na'am wa qala idan hadha kalam allazi kallamu musara bihi musa'amanan wannan magana wanda suka yi masa shi kafirin da wannan magana ya zama musa'aman kenan ko da bai fito fili ba an ba shi amana fili ba in an yi wani abu wanda ya yi kama da amana ya zama amana na ce wa adna ahwalihi an takuna lahu shubhatu amana mafi kaza kaza halinsa ya zama to yana da shubha na amana mithlu zalika la yajuzu qatl misalin wannan wanda shi kafirin yayi tsammani an bashi amana to baya halatta a kashe shi mujarradin ko eh wai dan kawai shi kafiri ne fa innal aman ya'simu ad-dam dam al-harbi lalle amana ya'simu dam al-harbi lalle amana yana tsare jinin kafiri harbi سير مستعملا sai ya تو مستعملا musta'malan bi akalla min hada da karanci daga wannan kama huwa ma'rufu fi mawadi'i kamar yadda yake sananne a wuraren sa qala sirkisi wa zalika lima bayyana anna amra aman wannan saboda bayanin da muka yi al'amarin amana na da tsanani in ka nuna wani alama cewa ka ba kafiri amana shi ke ya tabbata ko da bai fito fili ba shi kafirin in yayi tsammanin amana ne to amana ne kawai kaɗan daga cikin shi yana isa ah, wa min shubahil amana daga cikin shubuha na amana alladhi yusabu biha damul kafir wanda ake tsare jinin kafiri an hu kafir an hu kafir bainal muslimin zanna zanna kafir al mu'min muhammad eh muhammad musliman yau wato shine wato daga cikin shubuha ta amana shine wato wani kafiri kamar yanzu kasar Hausa kila ko ya doka duk kowa a kasar hausa musulmi ne A gane wanda yake nesa zai doka duk mutanen garin kasar hausa musulmai ne bai san akwai maguzawa ba to sai ainihin a samu kafiri cikin musulmi sai ya ba wani kafiri amana kamar ba ma guje gashi nan ya sha rawani ya sha kaza sai ya ba wani kafiri amana misali da ya ba kafirin amana sai kafirin ya ɗauka musulmi ne sai ya saki jiki ya samu amana to a nan wajen tunda ya ɗauka musulmi ne to wannan ya zama shubhatu amana a nan wajen amana ya tabbata kawai idan an kashe shi za a ce musulmi sun bashi amana kuma sun kashe shi sun su ɗauka duk wanda yake garin musulmi ne misali an gane wannan ko to saboda haka shine abin da yake magana cewa kafiri tsakanin musulmi ya bashi amana sai shi kafirin wanda aka ba amana sai ya tsammanin musulmi ne shi to kawai amana ya isa a tabbata aw alimahu kafiran illa annahu zanna anna amanahu yasih ko ya san shi kafiri ne sai dai yayi zaton cewa amanar shi ya inganta yana daga cikin irin wannan irin kama a ce a cikin garin mu akwai ɗan Ismailiya Badiniya ɗan Ismailiya a wajen ahlus sunna da su shi a kan sauran shi a kafirai ne to sai ɗan Ismailiya Badiniya yana gwamna ko yana shugaban ƙasa na musulmi na garin musulmi ya yi mulki da ƙarfi sai ba amana wannan amana ya badu ko ba mu sai wani kafiri a amerika ya zo garin ya shi shugaban sai ya bashi amana yawa shi bai san bambancin ku ba mm. shi kafirin bai san wani yayi rinda a wajen ka ba kafirin ya ɗauka musulmi ne shi a gane ko to irin wannan amana amanan ya badu. baya halarta a kashe wannan kafirin tunda dai yana zaton wanda ya bashi amana musulmi ne shi ko ba shugaban ba misali a ce ko ba shugaba ba wannan ahlus sunna wani dan ismaili ya ba eh. wani kafiri amana shikenan ya an sallama so dalili shi kafirin ku ne kuke da wannan ilimin cewa wane ya yi rinta shi bai sani ba shi ko abin da ya sani ki sai muslim shi ke nan <laughs> na asali ba ta yi ba amma saboda akwai ba a ciki ta yi na wa kwala zirkhisi imamu zirkhisi ya ce wadalika eh, lima bayyana ko anna amrul amana shadid wannan saboda bayanin da muka yi lalle al'amarin amana fa mai tsanani ne kaɗan daga cikin shi yana wadatarwa to wala hadha an-nasu a'imma wala hadha akan wannan ne a'imma suka yi nasi وقد روى ابن وهب بإسناده كما في المدونة ibn ma'wab ya rubuce da isnadi kamar yadda yake cikin mudawwana na babu amanil mar'a wal abd was sabi a wajen babin amanan mace da amanan bawa da karamin yaro anna umar radiyallahu anhu ba'atha kitaban ila sa'id cewa umar ya rubuta wasiƙa zuwa ga sa'id bin amir wa huwa yuhasir yuhasiru a lokacin sa'id bin amr ya tsare garin kaisariya garin rum ne ya tsare garin ya kewaye garin yana so ya kai ma garin hari فقال qala bihi sai ce a cikin sa wai da من ba'du min an tasta'inu an tasta'inu nabi ala adu kum min ahli al-kufr wa huwa aminun wa idza amanahu ba'du man tasta'inu bihi ala adukum idan wani sashen wanda kuke neman taimako da shi ga ya ba shi amana daga cikin ma'abota kafin ya zama amintacce wanda kuke neman taimako da shi don ku yaƙi wayancan ko kuna neman taimako da shi don ya je ya buɗe mu kofan ganuwan garin to sai ku ce sai ku bashi amana an gane hoto ya zama amintacce hatta ta ruduhu ila ma'amani har sai kun mayar da shi zuwa ga wajen amanin shi ko kuma ya zauna a cikin ku wa in nahai wa in nahaitum an ya'mala ahadun ahadan idan kun hana ko da kun hana wani ya ba wani amana kun ce kada wani ya kusure ba wani amana jahila ahadun minkum daga cikin ku sai ya jahilci abin kun ce kada wani ya kuskure ba wani amana sai wani daga cikin ku sai ya jahilci wannan bai gane abin da ake nufi ba sai ba ka gari amana ko ya manta sai ba ka gari amana ko bai sani ba ko ya saba ba sai ɗaya daga cikin musulmi ya saba sai ba ka gari amana sai ba wani amana ba ku da hanyar kama wannan wanda aka ba amana wanda aka ba amana ya tsira kenan min annakum farduhu uh, ila ma'amala wai saboda kun hana shi ba ku da hanyar kama wannan kafiri wai saboda kun hana wancan a farduhu ila ma'amali ku mayar da shi zuwa ga wajen amincinsa kawai shi kafirin tun da dai wancan musulmin ya bada amana duk da ba ba shi umarni ya bada amanan ba amanan ya badu za a hukunta musulmin sai ku mayar da kafirin zuwa ga wajen amanan shi ku mayar da shi zuwa kasar shi ila ayar an yi yuqimu fiku wato sai dai in yana zama a cikin musu ku shi na'am yace wala ta wala ta milu isa'atakum alal nas kada ku daura sauran mutane wato laifukan ku wato kaga wancan ya saba muku ne to wannan ya shafe ku ne abu ne na cikin gida amma tun da dai ya ba kabiri amana amanan ya bari wanda ya yi ridda ku ka san ya yi ridda a ce ga wani dan kalakato ne ya ba wani kabiri amana to ku kuka san wani abu kala kato shi a sa kafiri zan musulmi ne kawai kada ku daura laifukan ku ko matsalolin ku ga mutane fa innama antum jundun min junudillah domin lalle ku runduna ne daga cikin rundunar Allah an yi karatu na'am da shi kafirin da aka ba wa amana eh kuna neman mai da shi a wajen da su da da su da da da da da da da zai ma kura kila kila hankali za a ina so musulunci na sai daina yin musulunci al'adu ga lafiya wannan zulmi ya bada amana ta balu zulmi eh da za a yi bada amana ba zai bada mu الأجوبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يتأمل انصراف عن العقيدة أما جويا وادك عقيدة إلى كتب ثقافات العامة zuwa ga littattafai na sakafa na ki daya na wal afkaru mustawrida da kuma al afkar al mustawrida da ainihin foreign afkar a gane tunani wanda aka zo aka zo da su daga waje kamar misali a ce ku salafiyun ne sai aka dauko aqidar sufanci aka shigo muku da shi kamar irin jama'atu tabligh suna daga cikin afkar mustawrida irin su ikhwanul muslimin irin su hizbut tahrir irin su jama'atu ah, jama'atul jihad to da irin wayannan afkar ne mustaurada baki da wato foreign aqida ne wanda da can babu su a Saudiya sai daga baya sun shigo cikin Saudiya din na'am min huna wa guna wanda yake an shigo da su daga nan da kuma can saharihi eh, la dubni shay'a irin wayannan aqida ba sa wadatar da wani abu hiya kama yakulu al shi kaman yanda wani mai magana ke cewa ne na'am lahamul jamal wato naman rakumi wanda yake wanda yake wanda yake ya tsofe bara daɗi lahamu jamalin muslim naman rakumi wanda yake irin mai irin tsohon rakumi din wanda ya riga ya tsofe wanda ko kaci ba daɗi fauka jabalin wa'a a saman dutse wanda yake bai wuya wala huwa saminun fayun fayun taka shi ba shi da wani mai balle balle a tatso man wala sahalun sayurdaka shi ko ba mai sauki bane balle a hawo a dauko shi ba kare ka bashi ba tunda dai gashi namar raƙumi ne wanda ba shi da wani daɗi tunda ya riga ya tsofe ya tsofe ya zama ko ka ci ba daɗi gashi kuma kan saman dutse mai eh? wahala shi ba mai mai bane balle ka tatso man sannan kuma ba ba wannan dutsen ba mai sauƙin hawa bane balle a hawo hadi kutubu la yadurru jahlu biha wa'annan littafan wato jahilta littafan ba sa cutarwa yanzu littattafan alhassan banna karanta su da rashin karanta su gara ma kada karanta to da mutum na iya karantawa ya ɗauko miyagun kilu irin littattafan su sai kudu wato gara kada mutum ya karanta mutum na iya karantawa ya kwaso miyagun ɗabi'u irin littattafan su sayi da hawa irin su jindin layi sakabata wa akalaƙa su ma gara kada mutum ya karanta su an gane suna karantar da miyagun akidu suna karantar da ainihin aƙidar hawari suna karantar da wasu irin afkar marasa kyau an gane irin littattafan hizbut tahrir ana kira su kutubul afkar domin su ɗin nan ba suna karantar da kai aƙidar ka bane ko ibadan ka ko mu'amala suna karantar da kai siyasa ne kuma siyasa mara kyau ma saboda haka baya halatta wato mutum ya karanta irin wannan littafai hmm. na'am ya ce walakin wala ya yafa'ul ilmu biya na'am Sannin shi baya amfanarwa dan mutum ya san shi to ba a kira shi malami yanzu duk littattafan da Hassan Liban ya rubuta har zuci da a wasu na menene menene an gane wannan ko da littafin al-ma'alim fi dariq na Sayyid Qutb da al-adala da ijtimaiyya duk ba littattafan ilimi bane sanin shi baya amfani da kai bai mai da kai malami shi yasa da yawa daga cikin manyan malamai ba sa ma karanta littattafan ba su damu da karatun littattafan Hassan Liban ba ko Sayyid Qutb dan ba littattafan ilimi bane to da wannan ainihin malamai da yawa suka kawo da kai daga littafin wayannan malamai saboda sai da kudin ba malami bane hasan banna ba malami bane to sai suka suka kyale littafin amma kuma ana ta cusa ma samari afkar ɗin wayannan mutane an gane ana ta cusa musu ya zama to samarin saudiya sun fara samun irin wayannan afkar din Sheikh Rabi bin Hadi al-Barkali da ya ga cewa duk da ba littattafan ilimi bane malamai sun kawo da kai gare su amma fa samari an tusa musu wa ra'ayin karanta su shi da shekarabi ya ɗauko littattafan yana nuna wa mutane kurakuran da ke cikin littattafan a cikin littattafan akwai kuskure shafi kaza babi kaza akwai kuskure waje kaza suna da aƙida iri kaza jama'a ku yi hankali da su suna so ne su tura muku miyagun aƙidu to wannan shi yasa shekarabi ya yi baƙin jini sosai sauran malamai ba su damu da karanta littattafan ba saboda ba malamai ba ne mutanen amma kuma ba malamai ba ne amma ɓannan da suke yi ya fi da wasu malaman biliya din to shi yasa ga babu wani malamin da ya bakin fili kamar shekara bibi na hadi saboda shi ne ya gano sirrin su kuma yake tona musu asiri akan kan su an gano wannan ko ya addu'a ka sai Allahumma zidna biha jahla ya Allah ka ƙara mana jahilci game da wayannan littattafan ka sa kar mu san su amma ni ana ganin gara a san su dan a musu raddi gara a san su dan a yi musu raddi kaga bakar abu zai Allah ya musu rahama ya musu rahama rashin sanin littattafan rashin damuwa da karatun littattafan ya sa ya fada cikin tarko yana kariya ga sayar kudu sosai ga shi ko malami salafi malami ne salafi amma suka samu matsala da shekarabi wani shekarabi ya zo yana taranti ga sayar kudu wai ai sayar kudu sayar kudu mutum ne wanda ya san lugar larabci kila ma larabci shi ne ba gane ba in ka ji manganin da yake ta yi abin wato babban malami ne bakar abu zai amma kuma ba shi da cikakken karatu na wannan littafan wayannan yan mufakirun din amma kuma yana son su amma kuma bai san kuma akidun su ba akidun su sun saba ma littafan da ya wallafa shi bakar ya rubuta littattafai masu amfani sosai amma kuma ya zo kuma yana kare mutanen da suke da irin wannan akidu da yake waraji hmm. saboda bai san littattafan ba to anan da suka samu har ya bude kofa ga yan hizbiyun suke cewa shi ma shekara bi shi shi zafi gare shi yana wuce gona da iri ga malami irin bakar abu zai ma ya ce ikwan muslim ba su da matsala ya ce sai kudu bai da matsala kawai yana da uzuri akan abin da yake kaza kaza da sauransu a gare to irin wannan ya sa wasu malamai irin su Sheikh Mukbil da suna ta yabo ga ikwan muslimin suna ta yabo da sayyid kudu, suna ta yabo ga jama'atul tabligh saboda ba karanta ba to amma shekarbi ya riga ya gano abin tuntuni ya yi rubuce-rubuce daga baya ne malaman suka juya shekarbi tun da ya gano kuma ya gano ikuwan ya fi kowa rinta ya gare su Me kuma ya ce jama'atul ikuwan da musulmi zai ce jama'atul ikuwan da muflisin yana musu raddi mai zafi sosai wanda ma an kaji zafin raddin shi ya fi na shekarbi daga baya da ya gano su kenan amma kafin ya gano su ya yi ta yabo ya yi ta yaba yan tabligh mutane ne masu kokari wajen da'awa yana ba da shawara a biyu a je a yi da'awa yan jama'atu tabligh yan kaza kaza kaza mutane ne da yawa mutane sun musulunta a hannunsu da yawa mutane suna fasikanci sun daina fasikanci in ka ci yaban dole za ka fada cikin jama'atu tabligh to daga baya ce to na zo daga baya na yi nazari kan wa'annan mutane na karanci littafan malamai irin su Sheikh irin su Hamud at wajiri sun yi kyakkyawan rubuce-rubuce kan tabligh daga yau ina nuna wa mutane ba ahalu suna bane yan bid'a ne a hankali da su eh walakin man dalla bi ulumul tauhid sai da cewa duk wanda duk wanda ya koshi duk wanda ya goge da ilimin tauhidi wa ulumul aqida da ilimi na aqida wa ulumul shari'a da ilimi na shari'a wa arada an yattali alaiha sai yana so ya yi tsinkayi ya karanci littattafan mufakkirin dinnan. nan من باب معرفة نعمة الله عليه بايا يا رجاء يا الله يا الحمد لله الله يا من نعمة ناس أكيد كو ثم تيجي الله يا من نعمة يا كوشي دا أكيدا تو نجا زوي كارن تلي تابو ده يمين زرنتي لا باس كمان ده شيء كربي يجي أنا للعقيدة صحيحة واتو كمان أشي الله يا شريعة دشي زوا إنك تشيا وحرم هؤلاء وهو haka ne ko wa harma harma ulai alladina kuma an haramta mu wayannan wanda suka shagaltu da kila da kala wato suna ta kawai sai mu ta surutu kawai shi mu fakkir ya ta faɗin kila wa kala an ce kaza ba tare da ya kawo hujja cikin kitabu sunna ba wa mala'ul kutuba wa suhufa bil kalam alladhi la ta'ila tahta suka cika ainihin littattafai da jaridu da magana wanda bai da wani amfani wa sharru akbaru min khairi sharrin sa shi ya yawa ya yawa fiye da sharrin sa fiye da alkhairin sa sharrin da ke cikin littafan mufakkirun irin littafan maulana abul a'la al-mawdud abul a'la al-mawdudi shi ma mufakkir ne inda shi kuma ya dan dara ainihin hasan al-banna ilimi da zain kutub shi yana da rubuce-rubuce na addini haka amma kuma ikwani ne shi ma jalad abul a'la al-mawdudi shi ma mufakkir ne a gano wani ku saboda haka shi ma irin littattafansu karanta shi yana da hadari amfanin shi kaɗan ne kawai na yake wa fahada la ba'sa wannan idan mutum ya zama ya koke wajen aƙida, ya ƙoshi sosai babu laifi ya karanta littattafan wayannan mutane to idan mutum ya karanta mutum zai iya ajiye littattafan kenan ya sa aƙidar shi ya ajiye saboda nan gaba duk sanda yake so ya raji zai ɗauko littattafan ya ce shafi kaza babu kaza an ce kaza ya halaka in ba shi da littafan da me zai musu raddi yanzu ihsan ilahi zahir da muke labari ihsan ilahi zahir kwararre ne wajen sanin aqidar shi'a a zamanin shi dan shi'a duk inda ya ga ihsan sai jikin shi ya ga ya amma da me yake musu raddi da littattafansu, su to da a ce bai ajiye littattafan shi'a ba ya zai yi eh inda a ce bai ajiye littattafan da bai zai yi da zai sannan in mutum na so yi ba kirista raddi ba shi da bible ya zai kana so ka yi comparative religion ka ɗauko ga abin da musulunci ya ce kiristanci kaza kana so ka yi musu rudur sosai ya za ka yi dole sai ka mallaki littattafansu A gani masu cewa baya halarta ka ajiye littattafan yan biri a kwalwata sai kuskure sannan ajiye littattafan kuma gaba ɗaya kuskure ne a ce wai a ajiye shi kawai ba ka'ida na me yasa ka ajiye na ajiye ne saboda reference an gane in zan yi raddi in ɗauko littafin in yi raddi kamar jawahir ma'ani na sufaye lokacin da 'yan izala suke raddi ga sufaye da a ce ba su da jawahir ma'ani in suka ce 'yan dariƙa sun ce su fati ya fi qur'ani sau dubu shida za su ce kai aka yi musu a kawo hujja sai a duba cikin jawahir ma'ani shafi kaza babi kaza shehu tijjani ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza to da a ce lokacin yan izala ba su da jawayar ma'ani da kuya gani ba yiwu ba su so da dole ne wani lokacin sai ka ajiye irin wani littattafan don rage ba wai don kayan da littattafan ba an gano wani ko na'am yace fa hadha la ba'sa bihi ala an la yashghalaha an qira'ati ma yuti yau amma wannan ba shi da laifi ba akan cewa kada wannan ya shagaltar da kai da daga karanta abin da za mu yi amfani mutum ya tsaya mai ko ya karanta abu mai amfani sai ya shagaltu da wannan bai halatta na fala yajuzu li talib al-ilm <clears throat> baya halatta ga ɗalibin ilimi Wa mubtadi bil khusus da wanda ya fara karatu misali ɗalibi wanda yake ɗan firamare wanda bai yi zirfi a ilimin salafiya ba a keɓance an ya shtagila bi ya kutu. Ba baya kamata ya shagaltu da wayannan littattafan littattafai ne na malamai ba na ainihin ɗalibin ilimi ba ne li'anna la tusmin domin ita wannan la tusminu wa la ne min jus ba ta ainihin sa ƙiba sannan ba ta ainihin wadatarwa daga yunwa ba ta da wani amfani ka ba ta kanka lokaci ne kawai ah, wa inna ma ta a alwaqt kawai tana cinye ma lokacin lokacin da ya kamata ka haddace ƙur'ani lokacin da ya kamata ka haddace zayar bukhari lokacin da ya kamata ka haddace littattafan aƙida to sai ka shagaltu da karanta wayannan wannan shirme din wa tashtatu al yana ainihin yamutsa yana tarwatse ma tunaninka bi'ul zaman ala kuma yana bata wa zamani ga mutum ayi karatu hmm. to masha Allah gaba bi sura bi sura amma to بسم الله ku الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والخطاب هنا موجه إلى جميع الناس wato magana a nan wajen an fuskantar da shi zuwa ga dukkan mutane lakin na ne a husu minhum a ah, sai dai ni na ware na keɓance wasu nau'i guda biyu daga ciki al'awwal ashabul hulul siyasiya na farko mutanen da suke da hululi na siyasa masu solution masu ganin cewa abin da zai kawo ci gaba ga musulunci shine musulmi su shiga siyasa ta hau gwamnati naka hau gwamnati sai a zuwa gyara aƙidar mutane akwai masu wannan tunanin suna ganin a daina magana kan aƙida kawai mu ajiye aƙidan mu mu taru da mu da sufaye da shi'a da yan ƙalan da yan waye da yan waye sai mu taru gaba ɗaya mu zo mu hago gwamnati muka hago gwamnati a hankali sai a gyara aƙidan mutane akwai wayannan mutane na'am yace lakin um, ma annani bayyantu anna siyasata min ad-din duk da cewa ni nayi bayani siyasa yana daga cikin addini wato a ce musulmi suna mulki da kafa tsarin Allah sai cikin addini yana cikin addini a gane ko amma wayannan mutane wato sun yi kuskure sosai a cikin al'amuransu yanzu da a ce misali mu haɗu da mu da su baye da waye da waye don mu kama gwamnati daga baya aƙida ya biyo baya da mai haƙuri mai ta karantar da aƙida ɗin har al'umma su ginu abin da muka samu mun samu kowa ya gamu da Allah lami lafiya Wannan ya Eh? mun shagaltu da siyasa mun daina magana kan aƙida kuma yan bid'a za su ta yi amfani da wannan dama suna ta canza tunanin mutane a daina magana kan aƙida gaba ɗaya to in muka shagaltu da wannan to za ga cewa aƙida mu ya samu matsala mun kafa gwamnati ba aƙida an gane a cikin gwamnati akwai gwamna sufi akwai gwamna ɗan shi a dole ba yadda muka iya akwai gwamna ɗan ƙala ƙato shin wannan mun cimma burinmu ko kuma har yanzu akwai matsala amma idan muka yi hakuri, muna ta karantarwa in Allah ya kawo gwamnatin haka ake so in ba ta zo ba to alhamdulillah mun riga mun karantar da mutane aqida sun mutu da imaninsu yaya na'am na'am yace asani ashabul hulul damawiyya akwai wanda suke da solution na zubar da jini so suna ganin zubar da jini shine solution in ana so a kafa daula za magana wai mu shiga siyasa kawai mu ɗauki makami mai ta kisa mai ta kai hari ga 'yan sanda muna kai hari ga sojoji muna kai hari ga shugabanni har mu kafa daula ya wannan shi kuma kaga wannan shi ma kuskure ne kuma haka bane muna ta zubar da jinin mutane muna ta zubar da jinin mutane to wannan bai daga cikin usulubin da'awa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ana zuwa ana zuwa zubar da jini da in lokacin jihadi yayi sharuɗa sun cika da irin wannan sai a ta kunan bakin wace an gane ana ta fasa bom a nan a kasuwa a fasa bom a je waje kaza a fasa bom an gane makarantun boko a kashe jarirai a kashe ƙananan yara yan nazari. a shiga mota a kashe musulmi da kafiri a ce gobe kiyama Allah zai rarrabe an gane ko to irin wannan ashabul hulul da mawiya kenan masu ganin zubar da jini shine solution wannan shine irin tsari na sayyid kutub amma kardawi yusuf al-kardawi shi yana ganin democracy shine solution eh shi yusuf shi yana ga cin ashabul hulul a siyasiya yusuf al-kardawi shi dan ikwanin musulmi ne kuma wannan shine fahimtarsa shi yana ganin demokradiyya hanya ne za a iya shiga ta hanyar demokradiyya a kafa addini ya yi rubuce-rubuce akan haka amma ya ce akwai demokradiyya islamiyya demokradiyya islamiyya shine malamin ta ce wanda ya faɗi wannan ya yi gaggawar tuba an bai tuba ya yi rinda babu wani demokradiyya islamiyya demokradiyya dama can ba musulunci ba ne saka a cire shi daga musulunci musulunci ya zo tun kafin demokrat saka babu wani demokradiyya islamiyya to wayannan ashabul hulul da mawuya su kuma daban irin mutane irin su sayyid qutb shi dan yi ne amma shi na ganin hanya shiga demokradiyya kafirci ne a wajensa sannan masu mulki ma a cikin demokradiyya da 'yan sanda da 'yan boko da limamin masallacin demokradiyya kafiri ne shi wannan shi ne fahimtar sayar kudu da aka baya halatta mabiyansa su shiga demokradiyya wannan shi ne da'awa irin da'awan da aka daɗe ana yi na muslim brothers a najeriya da'awan muslim brothers fahimta ne na sayar kudu suka karanta littafin shi al-ma'alam eh, to ya karanta da wannan suna karanta shi a wajen ta'alimat ɗinsu aka ce shiga gwamnati ɗagutu ne sannan mu'amala da siyasa da aikin kaza da kaza da kaza saka mutum in yayi boko ma zai kona certificate din shi wannan shi da a wanda aka dade ana yin na zazzaki a lokaci mai tsawo malam Isa ya sani ina ba ba gani Sai an yi gwagwarmaya da na abubuwa insha Allah ana fata gani? to kaga irin wannan mutane da yawa sun san da wannan wanda suke da shekaru nake magana ba kar ku ji na ce ya sani ku doka shi ma dan abin da ya da a ina magana yana da shekarun da ya sani wasu da sun kowa labarin ke ci wani yanzu ana bashi labarin zazzakiya bai san ma yadda zazzakiya take ba zazzakiya za ta zo ne fiyoni ba ta magana aqida amma za ka huta ayatul lahi kumeni ba sa zagin sahabban manzon Allah kawai suna kira ne yaya za a yi a kafa daular musulunci yaya za a yi a yaƙi zalunci suna yin suna cewa sun yi tawaye ga gwamnatin azzalibai shekara arba'in na da'awar zazzaki akan tawaye ne ga gwamnati ba magana akida ba magana karantar da sallah ko azumi ko zakka ko ba abin da shafe su da wannan sai ga mutum ya shekara arba'in cikin da'awan bai iya tsarki ba amma in ya miƙe yana ma bayanin da'awan yana ma bayanin zalincin da ake raka ɗauka malami da bai san komai ba ko ƙawa'idi bai iya fassara ba bai iya fassara muƙararar tauhidi guda ɗaya na farko Marar bukan kan kace bai san mai alaƙa ne ba amma yana nan yana ganin hukuma mutumin da yake jahiri irin wannan shi ne kuma yake so ya kama daular musulunci kuma jona ko to su suna ganin su sun ce wai dole sai an zubar da jini sa na kama daular musulunci su ne ashabul hulul addabawiya irin uslubin da'awa na zazzakiya shi za nake gaya mutane ce yakin da ake tsakanin gwamnatin Najeriya da zazzakiya ba yaki bane tsakanin Shi'a da Ahlus Sunna ba su gane ba wajen ce ai gwamnatin Najeriya ta burge su tana faɗa da 'yan shi'a ba ruwan gwamnati da 'yan shi'a ba ruwan wani gwamna ko shugaban ƙasa da 'yan shi'a ba ruwan shi abin da yake faɗa da shi yana faɗa da wasu mutane ne masu neman kujerar shi an gane saboda na ce wani ta ah, yanzu a cikin gwamnatin yanzu shugaban ƙasa bai ba ɗan shi'a mukami ba sannan mun san gwamnan Kaduna ɗin nan ya ba wasu 'yan shi'a mukamai su ma wasu shi shi'a da yawa suna tare da shi ba shi kada shi ba wai shi'a yake suke faɗa da shi ba a suna faɗa da wasu mutane ne wanda suke so su kifar da gwamnatin su hau shi yasa akwai wasu yan shi'a daban wanda ba wa'annan ba ai ba a faɗa da su saka ba wai gwamnatin ita gwamnatin ba ba ruwanta da wani abu addini ko ba ta ma ba wai addini ma ya dame ta ba a'a tana damuwa da wanda yake so ya kifar da kujera in kana so ka yi faɗa da gwamnati dama ka taɓa kujeranta in baka nemi kujerar gwamnati ba su da kai inda ka samu taɓa kujerar gwamnati za su fito fili don wannan kujerar za su iya kashe dubban mutane saboda shi a cikin ba ta gane to wannan shine ashabul hulul ad-damawiyya ma inna bi anna al-jihada huwa zirwatu salami hadha tare da sani cewa lallai jihadi shine tsoro ruwan tozon wannan addini amma kuma irin wannan usulubin jihadin nasu yayi bai yi ba al-awwaluna zannu anna al-amra yahtaju ila mutanen farko sun yi zaton cewa al'amari yana bukata zuwa ga wato competition na na hawa kan gwamnati yadda za a yi musabaka yadda za a hau kan kujera والآخرون ma يرونه illa fi قذف ru'us su kuma ɗayan ba sa ganin gwamnati face a yanke kawuka na wanda suke kan mulki kawukan masu mulki a kulle shi da shi ne za a kama gwamnati to wayannan shi wannan shi ne akwai irin wayannan duk kungiyoyin muna da su misali a gani yanzu da yawa ana samun wajen masu da'awar sunna masu ganin za a iya gyarawa ta hanyar ne siyasa to kuma duk sanda malami za ki ai ya kamata malamai suna su kowa tsoron Allah ta haukan mulki a lokacin da malamai suka haukan mulki lokacin ne awan sunna ta rushe da zarar malamai sun fara hawa malami ya shahara da karantar da aqida ya shahara da karanta da ainihin manhaji na salaf ya shahara da yamma yan bidi'a raddi sai yazo yana neman takara in yazo yana neman takara shin wajen yan salafiya kawai zai je ina da ina zai je yayi a campaign zai je campaign wajen yan salafiya yan kaɗan ne sannan ya tafi ya kamfe wajen sufaye ya tafi ya kamfe wajen yan bori ya tafi ya kamfe wajen yan shi'a yan masu shiga siyasa ne ya tafi ya je wajen yan kalakato to ai da kai ba kai ke zagin mu kana ce mana kafirai to wallahi da mu zabe ka kare mu zabi krista ko ba ka bari wani wani dan wani malami yace wani shehi yace da a zabi dan izala gara zabi krista to kaga a nan wajen in kana da zafi kana sukan su ba za su zabe ka ba in ko sun zabe ka ka sha da kyar to dole ne ka daina magana akan aqida in kana magana maganan kaɗan kaɗan zai yi tasiri kuma za ga zai shafi ainihin mulki ka abin da kake da wannan da zarar malami ya shiga siyasa to maganar aƙidar shi ya rushe sannan dole ya mu'amala da yan bori dole ya mu'amala da karuwai dole ya bada kuɗi yan iska su sha wiwi mawaƙa za su je to suna so su yi wake ya kawo kuɗi sannan wani lokaci dole ya zauna ma a gaban mawaƙa su yi waka mata su raba su yi girgiza a gaban shi kuma su miƙa mishi hannu ya ce baya so ce to me zafin addini ne an gane wannan ko dole ya fito da matar shi ita ma ta zama to kallabi tsakanin rawunna mm. to abubuwan da yawa za su iya faruwa sai ya aje aqidar shi ya nuna baya so ba bambancin addini sa'annan yayi haka to da malami yayi wannan ya aje aqidar shi da ya hau kan wannan mulki ya hau kan mulkin zai gyara iya ba a majalisa a majalisa akwai akwai akwai kristoci akwai yan akwai sufaye akwai sauran addinai gaba ɗaya a majalisa zai iya kawo wani motion cewa a zuwa yi musulunci a sambari a sami hannu impossible a gari to zuwa ka ba lallai bane a ce wai malamai an ce malamai lokacin da malamai suka shiga to an gama da malamai kenan a kuna ganin limami limamin juma'a ne ko limamin kaza daga ya daga bashi mukami na siyasa mai kuke gani kan shi rudewa ma yake yi zai rude gaba ɗaya zai fi kowa ma kare lamirin gwamnati sai ka sai su ta kalbi su ba malam wani bane da yake cewa zai dauki likafani akwai malamin da ce shi ba shi bai da likafani shi wallahi ya shirin mutuwa amma daga ya hau sai ka shi ma yana goyon bayan wa'annan wanda da yake kira azalumai ne ina ba ta gane wannan ba mu taɓa ganin malamin da ya hau muka ce madalla ba ba mu taɓa gani in akwai ku kawo mun wani malami ne ya taɓa ajin siyasan shi a yayi aji akidar shi ko ma siyasa aka ce madalla Eh? sai nan gaba ne shi ne shi siyasa ana neman yawan jama'a ne ana neman yawan jama'a zuwa sai ka nemi yan bori su zaɓe ka sai ka nemi yan ƙungiyar asiri su zaɓe ka sai ka nemi kafirai tsantsan su zaɓe ka kuma sai ka ba su kuɗi za su ce suna so su yi mu'amala na kiristanci na coci sai ka ba su kuɗi su coci in za ka yi budget ka ba musulmi sai ka yi budget ka ba kafirai kaga ka taimaka wajen kafirci ke ko na ya ce ah, lida a sabtu da biye na asali da liyatar musulmi shi yasa nake so in yi bayanin asalin bala'i na musulmi shi malam yanzu yana so ya gaya mana solution ne asalin ah, asalin bala'i bala'i na musulmai da annal ihtida'a ila ta'yini yani al ihtida'a ila domin shiruwa zuwa ga shiriwa zuwa ga ayyana shi yana nufin wato shiriwa zuwa ga magani kenan inda muka ayyana solution to an samu magani ko sai mu sha wannan magani don mu samu nasara inna tawassula ila ilajin kulli da'in yantaliqu min juzur domin lalle saduwa zuwa ga maganin kowane cuta wato yana faruwa ne daga farko tushe sai an tumbuke shi an tumbuke wannan cuta daga tushe sannan samu nasara ميري آه، معاملة الحكام في دولة الكتاب والسنة معاملة الحكام في نعم نعم وقال هكا الإجماع عن ذلك الحافظ ابن حجر حقيقة الحافظ ابن حجر ya fi kai to ijma'i kan wannan Filfata ya rahimahullahu ta'ala fil fata ya fatawar bari ba'ala وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتكلم ما لم فيكي وتنين إجماعي kan wajabcin yin da'a ga shugaba wanda ya rinjaye wajabcin yin da'a ga shugaba wanda ya juye mulki soja ne ya kifar da gwamnati sai ya hau shin za a mai da'a An ce wajibi ne shi ma a mai da'a duk da ba a san abin da ya yi dan abin da ya aikata haramun ne saboda musulmi ke kan mulki sai ya kifar da musulmi ya hau ya yi laifi kamar shi ma za mu ce za mu kifar da shi in mun ce shi ma za mu kifar da shi wani mun yi laifi kenan yi sai ya zama to laifin laifi wal jihadi da kuma jihadi tare da shi in zai jagoranci jihadi za mu bi shi a yi jihadi tare da shi duk da ba ma goyon bayan biyun mulkin da ya yi kuma yin da'a ga wannan shugaba ya fi alkhairi fiye da yin tawaye gare shi lima fi zalika min saboda abin da ke cikin wannan na zuba na tsare jini tsare jinin mutane a koda yake addinin musulunci na kira zuwa ga tsare jinin mutane duk abin da zai kawo a yi ta zubar da jini ba a so kama jarabawa da Allah ya wa musulmi kuma garuruwan su ne ake zubar da jini babu kasashen da jini ke zuba ake mutuwa kullum kamar kasashen musulmi a gari kasashen turawa yana da wuya kaga an zubar da jini in an kashe mutum ɗaya hankalin su tashi yake yi kuma sai sun ɗauki mataki da tsaura akan abin don su ga bai ƙara faruwa ba tun da aka kai hari ga amerika september mai 11 an ƙara kai hari akwai 'yan ta'addan sosai amma tun da aka kai wannan hari ba kara kai ma america hari ba na ba gani ka duba ƙasar ingila ƙasa ce wanda duk wani ɗan ta'adda yana garin su ingila suna karɓan kowane irin mutum su suna ganin cewa su suke da right dan ta'adda ya zo ya zauna amma bai isa kai musu hari ba su su ka'ida ingila kenan akwai hizbut tahrir a ingila sururiya a ingila jama'atu takfir a ingila aƙidun miyagu a ingila amma babu wata ƙasa mai security a duniya kamar ingila kowane mutum ana monitoring ne shi suna monitoring ne ɗaya bayan ɗaya to yana kan ƙasashen turawa to wuya ga aka yi masa hari amma ƙasashen larabawa inda mu ne muka san muhimmancin jini nan ne kuma gulbin jini inda ake zubar da jini nan ko ba gaba ne amma gashi a karance theoretically mun fi turawan sanin darajar jini amma practically sun fi mu sani yana da wuya kaga an zubar da jini a kasashen turai yanzu akwai garin da ba san da wani ta'addanci ba akwai su mutum zai zauna lafiya ya bauta ma Allah lafiya kawai matsalar shi kawai shine fasikancin turawan kana ga za ga mace tsirara ne matsalar ka kawai amma tsaro iya tsaro suna da shi amma imanin ka ne kullum kana kallon tsaraici tun mutum na kallo har manta ma tsaraici ne ma da yana gani ce subhanallah daga ba sai gambi mace ta zo kusa da shi tana magana ma cikin comfortably yana magana da mace tsirara bai damu ba saboda kullum zuciya ƙara bushewa yake shine matsalar kawai an gane wannan ko na'am taskinu jahannan da kuma natsar da ainihin wato natsar da ainihin jini natsar da ainihin zubar da jini natsar da fitina magana ya kare haka haka ijma'i da shekul islam hakika shekul islam ya yi kaito ijma'i shine muhammad bin abdul wahab Allah ya masa rahama mujmi'un min kulli mazhab yace a in ma sun yi ijma'i daga kowane mazhaba anna cewa duk wanda ya juye mulki ya samu rinjaye ga wani gari ko garuruwa yana da hukunci na imam a cikin dukkan abubuwa wa qala sheikh abdul latif bin abdul rahman bin hasan Allah ya rahama ga duka wa ahlul ilm muttafiqun muttafiquna ala ta'ati man taghallaba alaihim yace ma abota ilimi sun yi ittifaki akan yin da'a ga duk wanda ya samu rinjaye a gare shi da'a bai da'a ne fil ma'ruf banda inda ya saba ma Allah yarawna nufuzu ahkami suna ganin nufuza nufuza ahkami suna ganin azantar da hukunce hukuncensa sihhata suna ganin ingancin imamansa la mutane biyu ba saba taba samun sabani ba a cikin yan salafiya. wa yarawna al-man'a min man'a wa suna ganin hani daga yin tawaye a gare su da takobi a dauki makami a ce za a kibar da sun hana kuma suna ganin hani daga raba kan al'umma fasaka ko da shugabannin nan fasikai ne su an gane wannan fasikanci bai sanyawa a yauki makami a kansu malam ah, ya rau kufra ba wahan mat'ar ba sa ganin kafirci a bayyane idan kafirci ya zamba wahan ya fito ɓaro-ɓaro wanda babu tawili to a nan ne yake halatta a cire wannan shugaba a sa wani wani susuhun fi dalika mawjulatu anil a'immatil wato nasoshin su game da wannan akwai shi samun mene daga imatul arba da wasu su da ire-iren su wa nuzara'i da tsararrakin su eh mu duba cikin majmu'atul rasail wal masail an-najdiyya mujalladi na 17 a mujalladi na uku shafi na 168 Allah shi taimake mu masu shuba ce har ka'ida wani abu da yake yi ma kan irin wayannan shawarwari da kadiya tun da kadiya kafin ce ai matsala ne na abokan da gairu ma'an zalalla su wa'annan wanda shugabanni ta hajji a shi tara kisan nan hukunci da qur'ani ne eh abin da sa a shi ne da sauran dama suna hukunci da qur'ani ne su ba suna hukunci da za a duba ne shi shugaban da cika mulki ya yi ne? ai ma ana duba ne za kuma bane mutum ake dubawa yanzu kai ka shiga cikin tsarin demokrasi mun san ka mun san akidar ka ba kai da demokrasi ba baka zo ka fito ka ce mana demokarasi ya musulunci ko demokarasi shine kaza shine kaza ba kai dai kana mulki saboda system din ya hukunta haka kai kaga kai musulmi ne amma on da demokarasi amma baka yarda da demokarasi a matsayin nizam ka a cikin zuciyarka ba shiga bai da shiga bai da yarda wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu shikenan ga su 'yan majalisar fir'auna ne suna zaune a cikin majalisar fir'auna fir'auna bai san cewa ba sa tare da mulki ba sai lokacin da ya ce zai kashe Musa suka ce a nuna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min ko. ashe babu talazu tsakanin mutum ya shiga da kuma tsakanin mutum ya yarda da shi kawai babu kyau ka shiga to in ka shigan fa eh shigan ba ai zaka shigan ba to man ka shigan fa to sai mu duba ya sai mu duba ka kai wane ne ka yarda da tsarin kana ganin tsarin shi ne daidai to ka yarda da shi ka zama kafiri a baka yadda da tsarin ba ka shiga ne saboda wani dalili kana da wani tawili naka shikenan kai musulmi ne kai an magana shari'a sun ce kan mara bakin mutum ya faɗa da kanshi ya faɗa da kanshi illa an taro kufuran bawaha aka ce tsari wanda ya siyasa da yake fira da su da musulmai da masu ce a mai free democrat in dai ya hau zai tabbatar da ana democrat irin tsaka kamar yana ka zabe shi a gefe garji sai shi kasan arne sai an bai wayo ka san bahaushe gobe zai ce ma arne sai an mai wayo wallahi kuwa zai ce arnan banza an baka mai haka bai ba zai zaɓe ka ba bai yadda ba wallahi bai yadda ba babu wani mutum a ƙasar hausa in ba dai wanda ya karatu a Roshiya, tun yana yaro ba na rantse ma da allah da gaji bahaushe yana ba bambanci a cikin kyalai shi kana samu yake bar arni sai da haka arni sai da haka ka shawo kan bahaushe wai ka sa bahaushe wai ya da wannan wannan kai aiki mai wahala tun lokacin da turawa suka zo babu wanda suka ba bature wahala kamar bahaushe ya ƙi boko ya ce wallahi mission ne <laughs> turawa sun yi sun yi suka ce wallahi mission ne malaman suna wa'azi in ka ga in ka ga an ci in ka ga mission ka ruga abuji. to lokacin turawa sun zo da addinin krista da kuma boko a haɗe da wayo suke in ka shiga boko sai ka ka zama krista to hatta sarakuna sarakuna na kasar hausa in an ce su kawo yaro zai boko sai su bada sai su bada bawa shi yasa aka ce bayin sai suka zama su ne manya daga baya ƴaƴan sarakuna ba su yi mulki ba, saboda sarakuna ba su sannan zai zama kafiri da bature ya fahimci cewa ba bahaushe ba zai boko ba shi ne sai ya cire wannan ya cire missionary ya ware mission daban boko daban to anan shi ne hausawa suka fara yin boko shi yasa aka yi ma hausawa zarra a wurin boko bahaushe shi ne last bai ya riga bahaushe yin boko shi ga yarbawa suna da yawa amma yarbawa an musu wani illa an mai da wasu kristoci daga cikinsu dama masu ƙarfin musulunci guda biyu ne a najeriya daga bahaushe sai bai to bai sai ya yarda bai ga lokacin bai saurin gano makirci ba sai je yana boko sai kaga an samu wani ah, makel muhammad ya kuma makel ta ce baban shi musulmi ne ba ma shi yanzu ya cire sunan shi ya kuma mace a gani to kaga yanzu ne kaga bahaushe yake boko ko za ka tuntune ce in kai boko kawai kai boko kawai da kai turanci da al'ar nan ba zai taba yarda in yaji an faru wani abu bai yarda da wannan abu to tuntune haka ake shi za ka ga su yana da wuya ka ga wanda suka dan yarda da kristancin suka yarda da boko su ne mutanen wusasa zaria to mutanen sa hausawa ne can gariya aka ɗauke su aka ba su boko daga nan suka zama kiristoci daga bahaushe ne da coci gashi nan sosai gashi nan ko nan na ga wani bawan Allah wallahi sunan shi John wallahi bahaushe ne ta tagariya mutum Zariya. irin wayannan su ne wanda suka dan yarda ya kamar da su maguzawa Allah shi kiyaye barakallahu wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta